fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ce magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labaru wani kudirin gwamnan jihar doso ya yi hani da yin zirga-zirgar dare da jiragunan ruwa da dare kan isar Nijar a gaya shugaban gundumar ta gaya ya je domin jaddadawa wa'anda lamarin ya shafa cikon bayani a cikin shirin ayyukan matuƙa a daidaita sahu na birnin kwani sun tsaya ce rufewar iyakoki da najeriya ne masu makasudin za furucin shugaban 'yan a daidaitar shafin rahoton musamman na shirin yau zai danganci ne da hukuncin da doka ta tanada ga aikata damfara. Mun sauraro barkanmu da yau Litinin 28 ga watan Ogista 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A ranar jiya 27 ga watan Ogista shugaban kwamitin kare mutuncin ƙasa CNSP ya rattaba hannu kan ƙudurra biyu da ke ambata tsaye da aikin shugabannin tsangayoyin ƙasa da manyan dariktocin harabobi su ne manyan dariktoti na da makarrabansu na wato hukumar daidaiton sadarwar dijital da gidan tangarafu arcep da kuma hukumar daidaiton odar kayan hukuma arcop da kuma hukumar daidaiton sashen sufuri rst dukansu an sallame su haka zalika manyan daraktocin kwamitin ƙasa na masu amfano da sufuri da na ofishin ƙasa mai kula da ganduran noma unaha da kuma babban daraktan ofishin ƙasa na magunguna onppc a jiya shugaban gundumar gaya ya kasance a bakin gabar isa domin tattaunawa da masu jiragen ruwa manufar ita ce jaddada musu kudirin da gwamnan jihar doso ya dauka. dangance da hanin kai da kawo na jiragen ruwa ko kwale-kwale daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe har zuwa wani lokaci a cikin karkarun farmai doso da gaya domin cikon bayani mu saurari bayanin shugaban gundumar gaya asimu a barshi. Bisa dalilai na tsaro, dalilai na rufe iyakoki tare da wasu kasashe kuma bisa dalilai na kariyar ƙasa, gwamnan yankin Doso ya ɗauki wani ƙuduri da ke hana kai da kawo jiragen ruwa ko kwalokwalo cikin dare daga karfe 6 na yamma har zuwa karfe 6 na safe. Mun zo nan domin mu jaddada musu da babban murya. Sun gane sosai domin tsaron ƙasa ya shafe kowa kuma sun ɗauki niyyar ba da gudunmuwarsu wajen aiwatar da wannan ƙuduri domin kare al'umma da dukiyoyinsu. su cikin jihar Gaya da kuma sauran jihohi biyu su ne Doso da Falmai. An bada umarni ga dukkan jami'an tsaro domin su sanya ido kuma za a gudanar da sintirin dare. Duk wanda aka kama za a ɗauke shi a matsayin maƙin ƙasa. tun rufewar iyakoki da ƙasar Najeriya birnin Kwanni matuƙa a daidaita sahu na kan tsaida sana'ar su ta zirga-zirga yau. samun na gobe ya zame musu wahala domin samun cikon bayani bari mu saurari mamman na hantsi shugaban matuka a daidaita sahu na birnin kwanni a firarsa da asuman musa arzika game da rahe bododin nan mu har yanzu canjin koyin ba mu samu ba addu'a muke yi a shirya allah ya sa wannan abin ya kawo ƙarshe ayyuka sun tsaya sai dai allah dai ya sauke kuma muna kira da shugabanni su ma su jibi allah su ma su tausaya mana domin ga ayyuka sun tsaya ga mai da tsada to muna son a taimaka mana man ga mu na kasan mu a yi mana sauki gare shi ko na mu samu dama dama ka sai ka sai litar gidan mai dala ɗari da dala takwas ka zo haka kone shi ka samu ko dala ba kenan dole ka tsaya ka yi zamana yi ka ɓadda abin da a ka samu komi ba Al'ummar Kiristoci na jihar Difa yau Litinin suka soma azumin kwana uku a faɗin jihar manufar ita ce samun albarkar ubangiji allah ga ƙasar Nijar, dangance da yanayin da ake fuskanta tun juyin mulki na ranar 26 ga watan yuli ga bayanin fasto mali abdu na iglesiyar v abundant ta difa game da halin da ake ciki a kasar mu kamar da kowa ya sani muna da sabbin hukumomi kuma ga matsalar zamantakewar al'umma da ta tattalin arziki ga bangaren matsalar tsaro kenan abu ne da ya shafi mu duka ni sakon shine ina kira zuwa ga al'ummar kiristoci da su kasance cikin addu'o'i da azumi domin jin daɗin kasar mu dalilin kenan muka fara azumin kwanaki uku a cikin waɗannan sa'o'i 72 kenan muna tunatarwa ubangiji da ya tausaya ma kasar mu ta Nijar sannan muna son kuma wani sauyi daga dukkan fannoni a cikin wannan ƙasa. Haka zalika al'ummar musulmin ta difa a cikin yawancin dukkan masalatai na jihar biyo bayan kowace sallar subahin zahar la'asar magariba da lisha suna roƙon Allah da fatiya domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa. Cak Bubakar Usman Adam limami ne yawa wakilin mu Maina Abdullahi ƙarin bayani kamar haka. addu'a ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma yayi da kansa kuma sahabbai sunni yana daga cikin salo addu'o'in da ake yi wannan addu'an shine alkunut wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shi yayin da fitina ko wata annoba idan ta shigo ake yin shi ne a raka na karshe na salloli na farilla kuma yayin da aka yi dogo daga ruku kenan limam yakan yi addu'a mamun suna cewa amin shi kuma ma'anan shi wannan amin kin kaman Allah ka karba mana shi limam yana nema ma kasa zaman lafiya Allah ya amintar da shi kasan Allah ya sauka riko da alkhairi a kasan Allah ya zauna da kasan lafiya kuma Allah ya yi ma mutanen da suke doron kasan albarka Allah ya musu jagoranci sannan kuma da Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare su da makamantan irin na adoyin ake Girkuwar kakar damana ta samu latti akalla na kwanaki goma kusan ko'ina a faɗin ƙasa a cewar masana a cikin jihar Doso manoma sun yi fargaba a wannan lokacin amma a watan Ogista sun fita shakku yau noma na ci gaba yadda ya kamata a faɗar daraktan gidan gona na jihar Doso ga fasarar bayan da yamana na Hadiza Hassan. Yankin Doso gaskiya na fuskantar wasu matsaloli a wannan shekara da ke da alaka da daidaituwa da saukar ruwan sama. Damina ta fara da jinkiri idan ka kwatanta da shekarar bara yanzu shimfiɗar damina musamman ma cikin watan Juni da farkon watan Juli yankin ya samu ruwan sama maiya daga kwanaki goma har zuwa kwanaki arba'in a wasu wurare na ƙananan ruwa da kuma manyan ruwa. Wannan kuma an yi la'akari da shi a cikin jihar Tsibiri, Duci da Doso da boboi an samu ruwa cikin ƙauyuka 182 cikin wannan yanayi amma daga baya an fara samun ruwa da ba sauka akai-akai shuka hakika ta kama hanyar girma kuma shine hatsi na a matsayin azakai ana da kashi biyar cikin ɗari a ɓangaren yankin tuni ma an fara fidda sabon hatsi musamman ma a cikin jihar gaya a cikin ƙauyuka shida Shawagin dabobi cikin kakar damana shine babban tushen rigingimu tsakanin makiyaya da manoma. domin ciwo kan lamarin da yin rigakafi a kansa wasu jagororin al'umma na gadan-gadan na ganin kowa ya sanyanya zuciyarsa a zamna lafiya ga irin bayanin da isaka baddo na garin kwari kwamin ɗin isawan gundumar mayayi yawa isuhu shaibu dama masu wannan dabbobin gida da wannan gonakai na bakin gari yau ka kuru ka ce mai bisan ne ya ɗarmi gobe ka kuru ka ce ya kuma sai ka so ka ce mishi dan Allah dabban nan ta ce ko ta matarka shi ko ta matarka ce ai ta gidan ka ce inda son samu ne da ka kuru ka kai gidan mai gari to amma kullun dai muna da ya to kuma dai ai hakuri kuma wanda ke da gonar bakin gari kuma kai mai dabba ka ɗora kula tunda dai kai mai dabba dai in kai ɓanna dai ka san kowa ne ne kan ma tunda dai kai ma manomi ne kenan in ka tsaye mishi har yau dai ka san dai kowa ne ne to kenan bai kamata ba ku te kuna taba kan ko wahala ya eh, dora hakuri dai mu muke ciya a cikin tarihin masarautar da magaran mata na da rawar takawa a gani hakan na da nasaba da zaben mace goral mata jagorar mata mai kula da sauraron batutuwan mata 'yan uwanta cewa da ɗaukar wato matsayi na kilishi wato matsayin da ake baiwa zuri'ar sarki wakilinmu alikaita ya firanta da madam hadiza hajiya umaru ango sabuwar kilishi ta masarautar da magaram Kilishi wani matsayi ne na mace da ke wakiltar mata masarautar da magaran. Matsayin kilishi ba kowace mace ce ke iya samun shi ba sai ɗiya ko kanwa ko kuma matar sarki. Ita ce wakiliyar mata mai magana da yawunsu idan suna da wata matsala ko wata haraka da ta shahi mata a bangaren masarautar ita ce ke jagoranta al'amarin ita da magaran don shawo kan al'amarin ko da kuwa a cikin gari ne. ƙarshen makon da ya shuɗe wata hayaniya ta shiga tsakanin 'yan wankin dutsen zinari na gidan daka da ke kilomita goma sha biyar da garin arlet lamarin da ya rikida ya zama aran gama tsakanin 'yan asalin garin da wasu na ƙasar waje komi ya haddasa rigimar yaya ta kasance mutari abdullahi ya aiko mana bayanin wakilin 'yan gidan daka ibrahim mamudu inda ya ce mutum ne ya shigo gidan mutum ya ɗauki kayan shi shi kuma wancan sai ya ɗauki hukunci da hannun shi shi shine tabbacin abin da ya wakana a gidan daga lalle an samu asarar dukiyoyi amma babu asarar ni ne nike sivir kin abin tun daga harko da ni da sauran abokan aiki na bisa lamarin shi ne tabbacin magana abin da aka yi cikin gidan daka hukuma ta zo ta tsaye da wannan abu bisa ka'ida polis ya zo gendarme ya zo gar ya zo sun ka watsa mutanen nan an ka nemi duk mai hakin shi kuma aka ta a nemi hakin shi yanzu haka a hannun hukuma bisa wannan abin da tun sattin ke rike shari'a ce za ta ɗauki mataki yin damfara tankarar samun abin wani ne ta yin amfani da wasu hanyoyi ko kuma matakan da ba na daidai ba da ba su dace ba wannan taka doka ne kamar yin sata cin amana da aiwata laihi wanda doka ke hukuntawa domin samun cikakken bayani a kai anise karim ya firanta da juju a tahir limam ahmed gazubin firata su Idan ka komo ga aya mai lamba 333 na kundin hukunce hukuncen mu ana era bayyana damfara kamar a baiwa ko kawo wani mutum wasu kudade ko kayayyaki ko shaidu ko wasu tanadin takardu kuɗi alkaura risidin takardu ko kaya a damfare abin da ya kamata a baiwa mutumin kenan kamar wata hanya ce na samun wani abu ta hanyar amfani da matakan da ba su dace ba ta amfani da wasu hanyoyi da dabaru. mise en scène. Wani abubuwa ne ke nuna cewar an aikata yaudara? Ya kamata da farko a bada abin ma'ana ga mutumin da ke moriya da ke damfarar a ce wannan damfara ta zo ta hanyar karya ko ta wasu dubaru hanyar yi masa kilkanin abu ga mutumin haya ya samu ya tilasta ya bada kayansa ko kadarorinsa su ne hanyoyin da ake batu a nan sannan kuma ya kamata a ce ana har kullum akwai niyyar aikata laifi ma'ana a yi imani cewa ana ana nan ana kokarin cutawa wani domin a karbe masa kayansa wani hukunce hukunce ne ke rataya kan wanda ya aikata laihin yaudara talakari da aya mai lamba 333 na kundin hukunce hukuncen mu damfara ana hukunta ta ta zaman kason shekara guda zuwa shekara biyar da tara ta jika 20 zuwa jika 200 akwai yanayi mai tsanani idan muka ɗauki aya mai lamba 335 idan aka yi damfara da daga wani mutumin da ya kira ga al'umma da zumar aiki wata takardar shaida ko takardun kadarori na wani kamfani ko na wata masana'anta zaman kasan zai fara daga shekara biyar zuwa ƙasa da shekaru goma da kuma tara da za ta kai daga jika ɗari zuwa miliyan biyar sannan aya mai lamba ɗari uku da talatin da shida na nuna cewa idan aka aikata damfara ta amfani da matsayin ma'aikacin gwamnati ko na sanya rigar soja ko wata shaida tare da bada da umarnin karya zaman kaso zai kai daga shekara biyu zuwa kasa da shekara goma da tara ta jika 20 zuwa jika 100 masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin abdulkadar cambiano da ya daidaita muku seti daren da kam kuka ji mu a sumana shi na editan maraicen yau ni naku dan badandan arziki malaman mangungu ke muku sallama ga kuma aminata abubakar ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lahiya kada a shagala Idan kuna bukatar sauraron shirye-shiryenmu kuna iya buga lamba uku biyu biyar kyauta bisa kan layin Airtel kanan kuma bisa Storefly na ma kuna iya samun sauran shirye-shiryen namu ai sauraro lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Africa.